Maraba da zuwa farin jini TV. na subscribe sai kuma ka danna kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan ƙaitaccen shiri na kuna taskar masoya inda muke kawo muku littafan marubuta Hausa novels masu faɗakarwa ilmantarwa gami da nishaɗantarwa. Idan ba manta ba muna karanta muku littafin sawun giwa wallafar Hafsat Hafnan wadda wata baiwar Allah da kasar US ta ɗauki nauyin kawo muku sunana Zainab Mai Agogo. Da fatan za ku biyo mu mu shiga cikin shirin domin jin yadda za ta ci gaba da kasancewa. murmushin mai burgewa ummi ta saki wanda ya bayyana fararen haƙoranta idanuwan ta kyam a cikin nahajiyar ta ce masha Allah ai haka ake so hajiyar mu ki dinga kokarin saka wani abin a cikin ki ko babu yawa dan zaman ki haka nan babu cin abinci ba zai taɓa yiwuwa ba sa'an nan mu din ma ba daɗin hakan za mu ji ba don haka ki taimaka ki dinga taɓa da kaɗan ne ko hankalinmu zai kwanta wayar hajiya da ke hannun nana ta yi ƙara alamun kira na shigowa cike da farin ciki bayan ta duba ta ce la hajiya yi abin nake ki. tana kokarin dagawa ta ji hajiyar ta ce kar ki kuskura ki daga ba ni wayar dan na san halinki yanzu sai ki nemi tada masa da hankali ni kuma abin da bana so kenan ta yi musu ba ta mika mata wayar ta yi fikin da kanta bawan Allah shine abin da ta so ma faɗa Abel yana son mahaifiyarsa sosai, hakan ya sa ya damu kwarar da gaske akan rashin lafiyarta, don ji yake yi kamar ya zama tsuntsu ya taho gare ta, gashi kusan kullum kwantar masa da hankali take yi ba ta taba ce masa ga inda yake mata ciwo sai nana wadda ita ce ke gaya masa gaskiyar lamari ko yanzu ma da suke waya ko da wasa ba ta faɗa masa cewa ai ta je ganin likita ba sai nuna kulawar sa yake a kanta summi suna kusa suna sauraron soyayyar ɗa da uwa abin da ya gwanin ban sha'awa da kuma tsayawa a rai da ke wayar a handsfree take shi yasa suke iya jiyo dukkan wata kalma da ke fitowa daga bakinsa cikin aman sauti mai kwantar da hankali hajiya dan girman allah wannan karan karki ce zaki boye min ki faɗa min gaskiya ko zuciyata za ta samu sukuni domin kuwa har ga allah abin na damuna abin da suka ji ya furta kenan jikin kowa wurin ya yi sanyi musamman ummi duk da cewa ba ta san me ke shirin faɗa mata ba amma sai ta samu kanta da hanzarin miƙewa don ba su waje domin kuwa family issue ne wanda ko kaɗan bai dace a ce ta yi katsalan dankan abin da san bai shafe ta ba garin ta miƙe za ta bar wajen ne yasa hajiya sarari riƙo tsintsiyar hannunta cike da mamaki ta waigo tana kallon ta amma hajiyar ba bata bata damar magana ba ta ce ko ma ki zauna don an zama ɗaya ko kaɗan bana bambanta ki da 'ya'yan ciki na haifar ki ne kawai ban yi ba amma daga yau ina son ki dinga min kallon mahaifiya wani irin kaunar hajiyar ne ta ji ya da tasiri a ranta murmushi ta saki wanda ya bayyana fararen haƙoranta sa'an nan ta koma ta zauna rike da yatsan hannun hajiyar tana wasa da su ta ce na gode kwarai da gaske hajiya murmushi ta ma ta mayar mata da shi sanan ta ci gaba da wayarta yawa bawan allah ina jin ka wai me kake so na faɗa maka ne da har kake ƙoƙarin bani jawabi a kansa am hajiya wace ce wace cewa ita ma ta yi tambayar da mamaki shimfiɗe a kan fuskarsa cike da shagaba ya ce ita ɗin mana da kike ƙoƙarin sawa ta zama kishiya a gare mu karfa ta ƙwace mana soyayyar ki hajiya wallahi am jealous ya ƙara she cike da kishi abin har sai da ya ba su dariya domin kuwa duk sun ɗago abin da yake nufi dariya sosai hajiya ta fashe da shi tana yi ummi da nana na taya ta shi ma ɗin dariyar kansa ya shiga yi yana faɗin I'm not joking hajiyar mu wace ce ita Ummi ce faƙanwar yarinyar nan idan har za ta yi kwatance da najlat to da yarinyar nan take kwatancenta don ita ce ma ke jin kunyarta amma najlat kwata-kwata ba ta shayinta idan sun haɗi ko kuma wani lokacin ta bushi iska ta zo gaishe ta ido cikin ido take kallon hajiyar tsabar raini ita hajiyar ce ma za ka ga tana ɗan kawar da kai gefe tana nuna jin kunyar sarkarta alhajin sa'abul kuwa shi dama babu ruwansa da sabgarta ko ta kula da shi ko kar ta kula da shi ba damuwarsa ba ce dama su mata su ne ba sa gajiya da kananan maganganu abin da yake gaya wa hajiyar abul kenan a duk lokacin da ta zo masa da zancen rashin ɗa'a irin na najlat ɗin gabansa ne kawai ya ji ya faɗi hakanan kuma ya ji dukkan wani tunaninsa da komai ya tsaya cak duk azatansa najlat din ce take tare da hajiyarsa shi yasa har ya wani zage ya zuba uban shagaba har da wani cewa yana kishi kar ta kwace musu soyayyar hajiya ashe ashe ba ita din bace yar uwarta ce ya na ji kayan shiru ko baka ji abin da na ce ba ne? cike da sanyin jiki ya ce na ji hajiya wallahi duka zato na ma na lacce dan babu daɗewa da muka yi waya da ita ta ce za ta shigo ta gaishe ki ko dai har ta zo ta tafi ne ya faɗa hakan cike da fargabar amsar da zai biyo baya ko kaɗan baya fatan amsar ya kasance wai bata zo ɗin ba domin kuwa abin da ya shirya wa Najilat a wannan karan ba zai musu daɗi ba dukansu abin da ya kullata a ransa lallai sai ya yi shi hajiya ta zo ko bata zo ba Hajiya ki amsa mani tambayar da nake miki dan Allah. Ya sake watso mata tambayar a karo na uku. Zuciyarsa na mugun kuna. Hajiya ta dubi ummi wacce ta kura mata ido ko ba a faɗa ba kallo ɗaya za ka yi mata kasancewar hankalinta a mugun tashe ki. Tsoro take yi kar hajiya ta fallasa gaskiyar al'amarin, saurin sun koyar da kai ƙasa ta yi idan ba za ta juri ci gaba da kallon hajiya ido cikin ido ba. Allah ya sani ko kaɗan ba ta son a ce ‘yar uwata Najlat ta samu matsala da mutumin kirki kamar Hassan, mijin nuna wa sauran ‘yan mata sa'a kenan. ba za ta so a ce ta rasa miji na gari akan halin koyin kula da take nuna wa mutane mafi kusanci da shi ba nan da nan wasu zafafan kwalla suka taron mata a cikin kwarmin ido gaskiya dai da sauri ta dago jikakkun idanuwanta wanda yanzu hawaye sun samu damar gangarowa ganin hajiya na niyyar fallasa gaskiya ta ci sa idanuwanta da na hajiyar ya jame hakan ya sa ta shiga girgiza mata kai da iya karfinta tana faɗi a hankali ta yadda ba za ya ji ba hajiya don girman Allah kar ki faɗa masa gaskiya ki mata asiri wallahi za ta canja zan mata magana insha Allah za ta dinga kyautata muku nan gaba har sai kun yi mamaki a gefen Hamid kuwa mahaifiyarsa ce ta sa shi gaba tana tambayar Hamid wai me yasa kake neman watsa min ƙasa a ido ne yanzu shikenan ba za ka iya min alfarma a matsayina na mahaifiyarka ba menene abin ki a jikin Suhaila da har za ka kafe ka kuma tsaya akan tsayin daka wai ba ka santa tambayar ka nake yi menene shi wannan abin ki din da ka gani a jikin jikinta da har yake sa ka kyamarta ka ajiye wannan kofin ina magana da kai ka mai da ni shashasha sai faman shan madarar ka kake yi ni saruwa san ka ce magana fa nake maka abdulhamid ganin ranta ya soma ɓaci ya sa ya yi saurin dare kaf ɗin da ke hannunsa wanda yake cike da madara cike da zafi shi ma ya soma magana mom wai me yasa kike da saurin ɗaukar zafi ne kan abin da bai taka kara ya karya ba shin ni kaɗai ne namijin da ta kyalla ido ta gani a cikin wannan duniyar faffaɗa mai girman gaske ko kuwa ni ne kaɗai jarumin da idanuwanta suka zakulo a cikin mazajen duniyar Mikewa tsaye ya yi sa'an nan ya yi taku ɗaya biyu zuwa inda take ya tsugunna a gabanta tare da dafa gwiwoyinta cikin rage sautin muryarsa ya kamo wani zancen ina da tambaya gare ki mam shiru ta yi masa tana watsa masa kallon ni kake shirin rainawa hankali bai wani damu da kallon da take jifansa da shi ba ya ci gaba da faɗin abin da nake son sani shine wannan haɗin auren da kike ƙoƙarin yi tsakanina da yar aminiyar ki hajiya aisha domin ƙarfafa alaƙar da ke tsakanin ku ne ko kuwa a'a ke dai kin yi sha'awar hakan ne idan sha'awar hakan kike yi to aini ban ga abin burgewa ga halayyar su haila ba yes mom kin yi gaskiya akwai abin da nake matukar kyama a tattare da ita kuma shine watsewarta Bata bari ya sauke numfashi ba ta daga hannu ta kwashe shi da wani irin wawan mari mai neman juya zaman kwakwalwa. Cike da zafin rai ta ture shi tare da miƙewa tana bin sa da daradaran idanuwan ta marasa kyan gani. Idan har ranta ya kai kololuwar ɓaci, don uban da ya haife ka me kake nufi da watsewarta? Ko kaɗan bai yi mamakin actions ɗinta ba, domin kuwa inda sabo ya cace ya saba da fuskar tsantsar tozarci da kuma cin mutunci idan har akan su haila ne ya raminiyarta. kuma kowa gaban wane ne bata kita ya ga masa rigar mutunci ba domin kuwa mahaifiyar tasa irin matayen nan ne da idan har suka ce haka za a yi to fa baka isa ka canja wannan tsarin ba zuciyarsa na azalzala jiya ke yi tamkar ana zuba masa garwashi ne a ransa tsabar bakin cikin da ya tsinci kansa a ciki ya sani sarai idan har ya bari ta sake maimaita tambayar to fa zai sake karɓar wani marin ne babu shiri hakan ya sa kai tsaye ya ce ina nufin san bata da kamun kai kuma bai yi da zancensa ba ta sake daga hannu ta ɗauke shi da wani wawan marin tana faɗi cike da zafin rai ban fahimci abin da kake nufi ba wani irin kamun kan a ciki da azama ya miƙe tsaye tuni idanuwansa suka canja launi zuwa jajawar ya tashi daga salihin hamid ɗinsa da aka sani ya koma tantirin al'amarin da ya yi mugun faɗar da gaban hajiya sa'adatu kenan don ta sani sarai ta tono tsoliyar dodo wani irin shako wuyanta yayi ya soma magana da jajayen idanuwa mom wallahi ki shiga hankalinki mom kar ki manta na fi ki kan hauka fa wallahi ki ba a sannu kar ki sa na yi abin da ban yi niyya ba na tsani matsi da takura a rayuwata amma kwata kwata ke ba kya jin magana dad ya sha faɗa miki cewa ki fita daga harkar da ta shafi rayuwata in har kin san zaki samun ciwon damuwa ne abin da kika san bana so ki bari amma ke burinki a kullum ke ta bata min rai na ce ne ba na son sahailar ko ana dole ne kar ki kuskure ki sake mari na akan ta na gaya miki if not kin san ni sarai na fi ki danyen kai wallahi ba zan gaji da gaya miki cewa akwai wacce nake jira ba ita ce nake so duk da kasancewar ban san ta ba ban san inda zan same ta ba amma na ɗauki alkawarin zan nemo ta a dukkan inda take a faɗin duniyar nan mom ki sani da rai nake son ta ba wai da zuciya ba yana maganar nan zaka san cewa ba a cikin hankalinsa yake ba ma'ana kamar ba shi kadai ba ne mam kuwa sai matsar kwalla take yi don wannan lalurar ta ɗan nata na mugun damunta wai a ce ɗanka ne ke cin mutuncinka irin haka wallahi bai damu ba ko a gaban wane ne idan har ta ɓata masa rai sai ya tsage mata kamar zai ke ta ita wasu lokutan ma tunani take yi anya hamid ba da gangan yake musu haka ba mafarin samuwar matsalar kwakwalwarsa kenan wato traumatic brain injury ya samu asali ne a ranar da suka je banki cire kuɗi da shi da iyayen nasa a lokacin yana ɗan shekaru goma sha biyu a lokacin farid sa ana goyonsa yarinsa maryam kuma an baro ta a gida da yake so uku ne iyayen nasa suka haifa a wannan rana wani babban ibtila'i da tsautsayi ya hau kansu domin kuwa masu fashi da makami ne suka kawo hari a cikin wannan banki suna ta harba alburusai cikin tsautsayi aka samu hamid aka Hakika duk wani mai imani a cikin wannan banki sai da ya shiga tashin hankali ganin abin Allah wadai din nan da ya samu karamin yaro kamar Hamid. Kai babba ma ya kare da azabar alburushi balle karamin halitta kamar Hamid. Kuma ko a jikin barayin da ke zuciyoyinsu ya riga da ya bushe babu ko ɗigon imani shi yasa ba su bi ta kansa ba. Ko da suka ga mutane sun yi kansa da gudu domin ceto rayuwarsu cikin gaggawa sai suka hargitsa taron da harbe-harbe kai hatta iyayen sama kasa zuwa kusa da shi suka yi domin kuwa an hana kowa samun kusanci da shi yana nan kwanciyar a hannun Allah jini na ta malala ta keyarsa zuwa ƙasa abin da gwanin ban tausayi da kuma taba zuciya haka ne marasa imanin mutanen nan suka ki bari a taimakawa Hamid har sai da suka gama operation ɗinsu idanun Hamid kara kan mutum ɗaya a cikin su wanda bai rufe fuskar tasa ba wanda shi ne kuma ya harbe shi tsaf ya haddace fuskar sa kwakwalwarsa kamin ya limshe idanuwansa na karshe wanda yawan jama'a sun yi tunanin ko rai yayi halinsa ne a wannan lokacin ko da aka yi rashin nashi zuwa asibiti aka samu aka cire albarushin amma ya dan samu matsala a kwakwalwarsa shi yasa yake yawan samun matsaloli lokaci zuwa lokaci kwata-kwata baya iya kontrolin kansa idan har ransa ya ɓaci saboda akwai wasu abubuwa na damuwa wanda kwata-kwata kwakwalwar tasa ba za ta iya karɓa ba shi yasa ake son koda yaushe a dinga kokarin lallaba masu larura irin hakan a bar cusa musu damuwa amma ita kwata-kwata mominsa ba ta ji ita damuwarta da cikar burinta bai wuce ta ga ɗanta ya aure 'yar gidan wannan attajirin mai kuɗin na abuja ba inna lillahi son me haka ka san wa ka shaƙe kuwa idan ma ka manta ne to bar na tana maka mahaifiyarka ce wacce ta ɗauki ka for good nine months da wahala da komai duk ta shashi a lokacin da za ta haifo ka duniya cikin raɗaɗi da azaba da kuma fidda rai ga rayuwa domin ta haifo ka ta raine ka har ka zama mutum shine kake neman halaka ta a yau kowane irin laifi ne ta yi maka shin ba za ka iya haƙuri ka lallashi zuciyarka ba har sai ka bari shaidan ya hore maka kunne kake neman aikata ba daidai ba mahaifiya ce fa yanzu hamid haka za mu ci gaba da rayuwa muna kafa kafa da kai gudun bacin ranka sai ka ce kai ne ka haife mu ba mu ne muka haife ka ba kai kenan ba za a yi maka fada ko kuma a baka shawara ba sai ka hau dokin zuciya har ka nemi ka daki waɗanda suka yi sanadin zuwan ka duniya magana fa nake maka Abdulhamid shiru Hamid ya yi masa domin kuwa shekaran kansa bai san me yake aikatawa ba cike da zafin rai dad ya ci gaba da cewa ɗazu ka gama kunyata na a gaban Mr Nathan abin ya yi min ciwo sosai amma ɗaga maka kafa kawai nake yi saboda lalurar ka ni dai gaskiya ba zan taɓa gajiya da tsinaya wannan bakin azzalumin ba wanda shine dalilin kasa ka cikin wannan yanayi wallahi sai Allah ya yi mana hisabi gobe kiyama ga mu gashi ga kuma Allah yi haƙuri sakar mata wuya ka ji ɗan albarka mahaifinsa ne ya da magana yana mai kutso kai cikin kafcecen bedroom ɗin da ƙyar ya samu ya iya kwace mam daga mugun shakar da hamid ya kai mata hannu ta sa ta rike wuyan sai tare take yi tana magana da ƙyar aliyu ka yi maza ka raba ni da yaron nan idan ba haka ba kafin ya kashe ni ni ce zan kashe shi ba zan taɓa lamuntar iskancin banza ba ba lalura ba ko ma uwar ba ba abin da ya sha min kai ya zama dole ya ba abin da nake so muddin yana son zaman lafiya a cikin gidan nan to sai ya auri su haila domin ita ce zaɓi na It will never happen. Muddin ina raye wacce nake so zan aura. Mom, ki fita daga idona na rufe kina bani damuwa. Idan na mutu ke ce kika kashe ni da bakin cikinki. Dad ka faɗa mata gaskiya ni dream girl ɗi ta zan aura zan nemo ta a dukkan inda take a faɗin duniyar nan mom za ta sa in haukace da fitinar ta da baya ci baya cinyewa ya furta hakan yana mai dafe kan da ke barazanar fashe masa ga idanunsa da suka yi jajar da su suka shige tamkar wanda ya sha maye tangal-tangal ya yi zai faɗi ƙasa domin kuwa wani irin ya yake gani abdulhamid his excellency ne ya furta hakan da sauri ya riko hannunsa Farid da ke bayan dad shi ma ya kira sunansa da sauri tare da sauran rungumo ɗan uwan nasa yana jin mugun tsanar mahaifiyar tasu na bin dukkan wani magudanar jinin jikinsa duk ita ce take tada ciwon hamid wai kuma tana matsayin uwarsa fa wadda ya kamata a ce ta fi kowa kafa kafa da lalurarsa amma ita ce ke sake jefa shi cikin wannan hali mom wallahi idan aka wayi gari wata rana na rasa dan uwana akan ki ba zan taba yafe miki ba farid ya furta hakan cike da dacin rai a fusace ta koma kansa kamar za ta cinye shi danye idan ka ce kai ma rashin kunya za ka yi min allah sai na ci uban ka. in iskan yara kawai marasa hankali da tunani wai ni sa'ade a ce na haifi 'ya'ya uku amma duk a cikin su babu wanda yake bin abin da nake so ta daɗin rai sai na nuna ɓacin rai da kuma jan ido waccan ki dawo maryayar taku ita ma ba dan na tashi tsaye a kanta ba na nuna mata jan ido ba ai a da so ta yi ta bijirewa zaɓi na ga ta nan yanzu da 'ya'yanta guda biyu suna zaman lafiya da mai gidanta tana yagar naira san ranta to wallahi ku buɗe kunnuwan ku ji ni sa'adatu babu ɗan da zai fito daga ciki na sa'an nan ya ce shi zai gagare ni bai isa ba wallahi ya yi kaɗan sawun giwa ya take na raƙumi ku sani daga ko har mahaifin naku a ƙarƙashin iko na kuke kuma ya zama dole abu dukkan abin da nake so muddin ana son farin ciki da kuma zaman lafiya ya ci gaba da zuwa a gidan nan ba dad kaɗai ba hatta farid wanda shi yana cikin cikakken hankalinsa sai da ya girgiza ainin da kalaman mahaifiyar tasa Ke kuma ina son ki kwana da sanin cewa a cikin 'ya'yan naki kin haifi gagara badau kuma shine ɗanki na biyu Abdulhamid Aliyu Tukura. Idan sauran suna bin ki sau da kafa suna miki abin da ranki yake so, to fa I'm sorry to say ni ba zan cika umarnin ki ba. Idan har abin da zan yi zai kawo cikas ne ga farin ciki na, ma'ana zai tawaye min haƙina. So highlight ce dai zan sake faɗi da kakkausan murya, ba na son ta kuma ba zan aure ta ba. Ruwan da ya tafasa ya rade bai kone ba. Dad ku hanzarta kiran likita na ya zo ya duba lafiyata. My brain is dying. Please ku gaggauta raba ni da fitinar matar nan. Ya furta yana ƙoƙarin kai kansa ƙasa. Duk kuwa da kasancewar Farid na rike da shi, hakan ya sa Dad ya saurin riko ɗaya hannun nasa yana tsiyayar da hawaye. Farid kuma a fashewa ya da kuka sosai cike da tashin hankali. Duba da halin da ɗan uwan nasa ke ciki, Dad ya yi amfani da ɗaya hannunsa ya kira likitan Hamid. Ya gaya masa yana nan tafe yanzu nan zai zo, amma kafin nan a so mu bashi magungunansa sa'an nan ya ce a yi maza a gaggauta shi ga damuwar da ta jefa shi cikin wannan yanayin dad da farid suka taimaka masa don fitar da shi daga ɗakin idan ba haka ba kuwa fitinar hajiya sa'a sai ta sanya sun rasa shi sai zagin dad take tana faɗin wai ya ɗaure wa ƙarya gindi murmushi mai ciwo ya yi sannan ya ce sa'adatu na gode kwarai da gaske amma ki sani ba sa hamid kika ciwo mutunci ba illa ni ubansu na gode da zagina da kika yi sai dai kuma ki sani na kusa ta ɗaukar kwakwaran mataki a kanki domin kuwa ke ce ke karkashin iko na ba ni bane a karkashin ki ina jin mantawa kika yi. Mai sauraro a nan za mu dakata da karanto muku wannan labari mai taken sawun giwa wallafar Hafsat Hafnan wanda wata baiwar Allah daga kasar US ta dauki nauyin kawo muku. Da fatan za ku biyo ma shiri na gaba domin jin ci gaban labarin. Mai soyayya da gane da ce